Lamarin ya soma ne tun a ranar Juma'ar da ta gabata sa'ad da aka wayi gari da kusan fiye da rabin gidajen mai a rufe a birnin na Sokoto tare da wasu kalilan da ke sayar da man to amma su ma jin kaɗan suka rufe. Karancin man fetur ɗin ya ta'azzara har kawo yau Litinin inda aka sanin gidajen mai da ke birnin na Sokoto da kewaye da ma wasu sassan jihar Kebbi ciki ko har da na kamfanin NNPC mallakar gwamnati duk wayan suke a rufe. yanayin ko ya jefa masu ababen hawa cikin matsanancin hali abinda kuma ya haifar da tashin goron zabi a farashin zirga-zirga na cikin gari yayin da a wasu gidajen mai biyu zuwa uku da ke sayar da man a cikin birnin na shehu dogayen layuka da kuma rugumutsi ya mamaye su sunana almustapha musa fadama karfe shida na safe na hito nan 'yan kasuwan masu tu'amuli da harakan mai maybe su suke don ina ga kusan kowane gidan mai akwai mai sun dai rufe ne saboda ba su so su sai sawa akan farashin da gwamnati take so su sai sawa abdulkadir muhammad a gani tun da su sahi ina billahi waranga to kuma na kai samun manga kuma gashi ma muna shiga sai mun shiga ciki ma'aikata su koro mu ana bugun mutane abinci muka bai da shi ko bai kamata a tsawon mana ba ga man amma kuma ana riya a taimaka a haɗa ma president Buhari shi taimaka mana don Allah shi turo mana mannan da an na aje mu muna cikin matsalan mai a haɗa mai shi taimaka ma rayuwar rayuwar talakawa tana cikin yanayi babu mai Suna na bashiru Ibrahim Gandu yanzu wanga halin da muke ciki gaskiya tun da safe ina da iyali ga na fito har yanzu ban koma ba balle haɗin ga abin da ɗan riƙa na kai musu. Na nemi jin ta bakin shugaban ƙungiyar dilalan man fetur ta ƙasa reshen jihar Sokoto Suleiman Magaji ta wayar tarho inda ya ta'allaka matsalar da mummunan yanayin lalacewar titin Ilori zuwa Moka hanyar da anan ne ake sufurin man zuwa wannan yankin. Haka kuma na ziyarci hukumar kula da kasuwancin man fetur ta Najeriya inda shugaban yankin Sokoto da Kebbi na hukumar Muhammad Makera ya bayyana musabbabin matsalar. Eh gaskiya abin ya kai intaha ya kai lahola ta wannan gefen don bai kamata a ce an sayar da galan ko da a black market ba ya wuce 500 to wannan kuma ya faru ne saboda gaskiya akwai karancin man a nan garin sokoto eh, shigowa da mai din a nan sokoto sai kaga gidajen mai da dama ba su sai da mai saboda babu shi din ne wasu na ta rumu wanda kuma ni na gaba gaskiya ba ne cewa wai yanzu gwamnati za ta ƙara kuɗin mai za ta rage kuɗin mai to in gwamnati za ta rage kuɗin mai kai kana da wannan ƙasa ba kokari za ka yi ka sayar ba kar a zo a rage ka zo kai hasara to abin da muke fata shine jama'a a ɗan haƙuri ɗan wannan abin zai zo ya wuce insha Allahu ga yau ma ga manifest da muka samu daga Gusau Depot ya nuna akwai ɗan ci gaba da aka samu nan man da aka bayar a nan Sokoto wannan yanayi dai ya sa 'yan bumburutu cin karensu ba babbaka inda a yanzu haka suke sayar da galan ɗaya na man fetur ɗin daga naira ɗari bakwai har ya zuwa naira dubu ɗaya da ɗoriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya